muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kamu yau sha biyar ga watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da wanda ya daidai da goma ga watan shida mai lafiya shekara ta dubu biyu sha bakwai gama a wannan masallacin juma'a na Sangila tare da Dr. Lawal Abubakar Shaibu da Kano shi da an ramata a wajen shirki da man gida inda ce ga damar tafiyar alƙur'ani mai girma idan wani tsakar da mun jiya an kai alƙur'ani da hali yau za ki ga jafiya insha Allah don haka a buɗe alƙur'ani a ga ya ta fara sannan kuma na kashe waya ko a ta alƙur'ani saboda ɗan ƙwaiwar lokaci an fara kamar yanzu ake biyar da minti sha biyu to insha Allah za mu fara shi da minti sha biyar an fara shi da Allah ya da sai kuma akwai tambayoyi da rubutu Allah ya samu da shi da alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميد السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهاك يا السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan yammaci na asabar sha biyar ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da takwas hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan 6 a shekara ta dubu biyu da sha bakwai darasinmu na jiya mun cike da ƙarshen suratul dukhan yau za mu tashi farkon suratul ah, jasiya suratul jasiya ita ce sura ta arba'in da biyar cikin jerin gwanu na surorin alkur'ani idan ka ɗauko lissafi daga sama mala ya ce suratul jasiya makiya suratul jasiya an saukar da ita ne a lokacin annabi yana maka. kafin ya yi hijira ya koma madina San ma suratul shari'a ana kiranta da suna suratul shari'a wa ayatuha ayoyinta sittun aw sab'un wa thalathuna talatin da shida ko talatin da bakwai ne a lissafin waɗansu daga cikin makaranta wa mawdu'u har ra'isi abinda surar take karantarwa bayanu anna al-hukma bi shari'ati Allah wajib tana bayyana cewa lalle yin hukunci da shari'ar Allah wajibi ne wattiba'u ma adaha dalal kuma bin kishiyar shari'ar Allah wannan kuma bata ne wattiba'u li kuma yin hakan biyayya ne ga wani Allah fatan mu Allah ya ba mu ikon karanta ta daidai ya ba mu ikon bayanin ta daidai kuma ya ba mu ikon yin aiki da abin da ta kunsa mai Allah ya ce bayan bismillah ubangiji ya ce hamim ha'un da mimun Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah kadai ya bar wa kansa sanin me yake nufi da wannan duk bayanin da zamu yi in ba a manta ba mun yi a lokacin da zamu karanta suratul dukan a lokacin da muka bude farkon sura da irin wannan lafazi na hamim ita hamim suratul jafiya tana daga cikin surori guda bakwai a jere wanda Allah subhanahu wataala ya bude su da lafazin hamim hamim wanda malaman ulumul qur'an suke musu lakabi da hawamin hamim hamim na cikin alqur'ani ubangiji yace tanzilul kitabi lalle wannan qur'ani saukakken littafi ne ai alqur'an ana nufin qur'ani malai yace mubtada kalmar tanzilul kitabi mubtada ne ana kaddara masa khabar ko kuma khabar ɗinsa shine jaru wal majrur da zai zo nan gaba min Allah daga Allah shine khabaruhu khabar ɗin mubtada ɗin a wani fuska na irabi suka ce tanzilul kitabi khabar ne na mubtada muktada ɗin an shafe shi takadirin sa alƙur'anu tanzilul kitabi ko haza tanzilul kitabi alqur'ani saukakken littafi ne ko kuma wannan saukakken littafi ne minallahi daga Allah al'aziz aziz mabuwayi fi mulkihi cikin mulkinsa al kuma mai hikima fi ihi cikin ayyukansa ma'ana shi Allah subhanahu wataala gagara ba abin nufi babu abin da ya gagare shi amma shi ya gagari kowa sannan kuma mai hikima ne subhanahu wataala malamai suka ce wannan yana nuna cewa qur'ani daga wajen Allah yake kamar yadda mun yi bayani a wancan lokaci waɗansu daga cikin kafirai sun yi musun kasantuwar qur'ani daga wajen Allah to shine Allah subhanahu wataala yake gaya musu yana ba su amsa da martani cikin ire-iren waɗannan ayoyi cewa Qur'ani lallai daga Allah subhanahu wata'ala yake kamar yadda Allah yake tanzilun min rabbil alamin Allah madaukakin sarki yace littafi ne saukakke daga ubangijin talikai a wata are yace wa innahu latanzilu rabbil alamin rabbil alamin innahu lallai shi alqur'ani latanzilu rabbil alamin saukakke ne na ubangijin talakai nazala bihi ruhul amin wanda rai amintacce ko ruhi amintacce shine wanda ya sauka da shi ruhi amintacce ana nufin mala'ika jibrilu ala qalbika bisa ga doran zuciyarka litakuna minal munzirin dan ka zama cikin bayi masu gargadi wanda Allah subhanahu wataala ya turo su zuwa ga mutane dan su gargade su a wata 'yar Allah ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir wa ma huwa bi qawli sha'ir ƙwalilan hmm. ma tadhakkarun wala wa ma huwa bi qawli sha'ir ƙwalilan ma tu'minun ولا بقول كاهن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب تنزيل من رب العالمين Allah yake wa ma huwa shi Qur'ani bai kasance ba bi sha irin maganar mawaki domin waɗansu daga cikin kafurai sun ce Qur'ani waka ne an gane to Allah ya ce wa ma huwa biqauli sha'ir qur'ani ba waka bane kuma ba zancen mawaki bane amma qalilan ma tu'minuna kadan ne daga cikin ku suka yi imani da haka wala biqauli kahinin kuma qur'ani ba maganar boka bane domin waɗansu sun ce annabi matsafi ne boka ne qur'ani kuma tsafi ne bokanci ne sai Allah ya ce wala biqauli kahin da dai qur'ani ba zancen boka bane ba amma kalilan ma tadhakkarun yan kadan ne daga cikin ku suke tintintini cikin haka sai Allah ya ce tanzilun min rabbil alamin shi dai kan qur'ani saukakken littafi ne daga ubangijin talikai to daka anan ma yake hamim tanzilul kitabi min Allahil aziz al hakim sai Allah ya ce إن في السماوات والأرض لآيات في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم Allah ce inna fi samawati lalle a cikin sammai wal ardi da ƙasa ai fi khalqihima cikin halittar su la ayatin akwai ayoyi male ce dallatun ala hikmatihi ta'ala fi mulkihi wadanda suke nuna hikimar Allah subhanahu ta'ala cikin gudanar da mulkinsa amma fa lil mu'minina ga waɗanda suka yi imani to anan Allah subhanahu wataala ya ce cikin sammai da ƙasa akwai ayoyi sai malamai suka ce wannan ya nuna ayoyi iri biyu ne akwai al-ayatul kauniyya akwai kuma al-ayat al-qur'aniyya ko at-tanziliyya abinda ake nufi akwai ayoyi na shari'a maganganun Allah cikin littattafan da ya wahayi ya saukar ga annabawa waɗannan ma ayoyi ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake man yake karatu aya aya kanat qira'atuhu ayatan ayatan wa kana yaqifu ala ru'usil ayi manzala yana karanta aya aya kuma yana tsayawa akan aya aya a wajen karatu aya shine dukkan wata gaba ta tsayawa a yayin karatun alqur'ani to sannan kuma akwai aya wacce ita ba a cikin littafi take ba Abin da ake nufi da aya wata alama da za ta nuna maka samuwar Allah da kuma ikonsa da isarsa da kuma kadaituwarsa, subhanahu wa to a sama akwai ayoyi a ƙasa ma akwai ayoyi kai ba sama ba ba ƙasa ba hatta a jikin ƴan adam akwai ayoyin da suke nuna cewa Allah subhanahu wa akwai shi kuma yana nan yana da iko yana gudanarwa kuma makaɗaici ne cikin ikonsa makaɗaici ne cikin mulkinsa subhanahu wa ta'ala da haka waɗannan ire-iren ayoyi su ake kira da al kauniya. Allah ya ce wa ka ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi wa ka'ayyin wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun Allah ce wa ka ka'ayyin min ayatin yau da yawa daga cikin ayoyin da fis samawati suke sama wal ardi da ƙasa yamurruna alaiha amma mutane suna wucewa ta inda suke Wahum hum anha ba tare da sun lura ba a sama akwai aya a ƙasa ma akwai aya kaɗan daga cikin ayoyin sama rana da wata rana aya ce wata ma aya ne taurari ma aya ne ubangiji ya ce huwallazi ja'ala shamsa diya'an huwallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara لتعلموا نعم. لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعقلون الله يقول هو الذي جعل الشمس ضياء الله شيء سن يرانا تزمتنا ده حسكي حسكي ميتمي wal ya sanya wata shi kuma nuran ya zama mai haske amma haske mai sanyi bambancin hasken rana da hasken wata kenan hasken rana zafi ke gare shi hasken wata sanyi ke gare shi shi yasa ma in ana farin wata mutum ya fito ya kwanta a waje in bai wasa ba sai ya tashi da mura saboda tasirin sanyin wata to amma da rana da wata dukkanin su suna da haske to haske idan ya zama yana ba da zafi sai a kira shi da bau ko biya amma idan ya zama yana ba da sanyi sai a kira shi da nur da haka Allah ya sanya rana tana da haske irin na bau'u mai dumi wata yana da haske irin na nuru mai sanyi da haka Allah subhanahu wataala ya ce ni ne wannan aikin wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara wal qamara nuran sanne ya ce wa qaddarahu manazila ya sanya rana tana da lokacin hudowa da lokacin bacewa wata ma yana da lokacin hudowa yana da lokacin bacewa kowannensu a kan hanyarsa yake tafiya ma'ana hanyar rana daban hanyar wata daban baya taɓa yiwa a ce rana ya tadda wata baya taɓa yiwa a ce wata ta tadda rana kowannensu daban Allah ya tsara su qaddarahu manazila ya sanya musu manzila manzila mataki mataki na rayuwa da na tafiya da na gudana sai Allah ya ce ma khalaqallahu zalika illa bil haqq litalamu adada sinina wal hisab mun yi hakan ne don kusan adadar sinina yawan shekaru ta fuskar lissafi domin ba dan rana tana hudowa ta ɓace ta hudo ta ɓace tana ta kekkewayawa ba ba dan wata yana hudowa ya ɓace ya hudo ya ɓace yana ta kekkewayawa ba da ba za mu san lissafin watanni ballantana lissafin shekaru ba Allah ya ce mun yi haka li ta'lamu adada sinin dan kusan adadin shekaru wal hisab kuma dan ku iya lissafi sai Allah ya ce ma khalaqallahu zalika illa bil haqqi Allah bai yi wannan aiki ba na halittar rana da wata da kuma sanya musu gwargwado illa bil haqqi sai dan tabbatar da gaskiya yufassilu al ayati haka Allah yake bayanin ayoyi dalla dalla qaumin yaqiluna ga mutanen da suke da hankali to kaga maganar rana ake da maganar wata amma a ƙarshe sai yace yufassilu al ayati kenan wannan ya nuna ash-shams wal qamar dukkaninsu ayata ne min ayatillah ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala da suna daga cikin al-ayatu samawiyya ayoyi amma na sararin sama domin Allah ya ce inna fis samawati wal ardi la a cikin sammai da kasai akwai ayoyi to na daga cikin ayoyin sama din rana da kuma wata kai har ma da taurari a wata ayar Allah subhanahu wata'ala ya nuna waɗansu ayoyin daga cikin ayoyin sama duhun dare aya ce hasken wuni aya ce Allah ya الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون Allah ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah al-shamsu wal qamar rana da wata sai ce la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar kar ku sujada ga wata kar ku sujada da rana fasjudu wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku sujada ga Allah da shi ya halice su in kuntum iyyahu ta'buduna inda gaske shi za ku bautawa a wata yare ce wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatayn فضلا من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا Allah ya ce waje alnan laila wannan hara ayatai mun sanya dare da wuni su zama ayoyi guda biyu min ayatil kauniya na daga ayoyin duniya sai Allah ya ce fa mahauna ayatal laili amma muka shafe ayar dare ma'ana muka sanya dare ya zama duhu waj'alna ayatan nahari mubsira amma muka sanya ayar wuni kuma ta zamo abar bar gani so da dama abu in cikin dare yake ido baya iya ganin sa amma inda rana ne cikin sauki sai a ganshi ayatan nahari mubsira ayoyin rana ana iya ganin su cikin sauki saboda hasken wuni shine wa waja'alna ayatan nahari mubsiratan sai Allah ya ce lita'lamu adada sinina dan ku san litabtagu fadlan min rabbikum dan ku nemi ubangijin ku, domin lokacin da ake akwai haske cikin wuni ya fi sauki mutum ya yi sana'a ya fi sauki mutum ya tafi gona ya fi sauki mutum ya yi dukkan wani aiki na kai kawo dan yadda zai alkinta rayuwarsa idan da a ce da daddare mutum zai yi noma to a ƙarshe sai je yana girbe amfanin kuma yana gyara ciyawar saboda da daddare ba gani ake sosai ba amma samuwar hasken rana yasa sai ka je gona ka cire ciyawa ka gyara yabanya sai ka zo ka zira zare cikin allura ka yi ɗinki inda a ce babu hasken wuni to waɗannan ayyukan za su yi mana wahala da haka litabtagu fadlan min rabbikum Allah yace mun yi haka ne don ku samu dama da saukin neman falalar ubangijinku yin sana'o'i yin hulɗa ta yau da kullum yin dukkanin wata hada-hada don gina rayuwa walitalamu adada sinina wal hisab kuma don ku san yawan shekaru ku iya lissafi wa kullu shay'in fassalnahu tafsila komai mun yi bayanin sa dalla dalla daki daki inji Allah subhanahu ta'ala. da haka dai akwai ayoyi wanda ake kira da al-ayatul kauniyya ayoyi waɗanda suke nuna wa mutane girman Allah da samuwarsa da kuma ikonsa waɗanda suke a sararin duniya ba tare da sai ka buɗe littafi ka karanta ba ba tare da sai ka duba a cikin alkur'ani ba yanzu rana da wanda ya yadda da Qur'ani da wanda bai yadda da Qur'ani ba duk suna ganin ta ko ba haka ba wata da wanda ya yarda da Allah da wanda bai yarda da Allah ba duk yana ganin wata ma'ana wata hujja ce Allah yake so ya kafa wa bayansa kowa ya gani kai hatta makaho ya san akwai rana domin ko bai ganta da ida ba yana jin zafin ta hatta makaho ya san akwai wata domin ko bai gan shi da ida ba yakan ji tasirin sa a jikinsa ta fuskar sanyi yadda yake harbarwa ko yake fesarwa a wasu lokuta ko makaho bai ga duniya ba ya san wani lokaci ana haske kuma wani lokaci ana duhu da rana ai haske da daddare ai duhu wannan ayoyi ne da Allah subhanahu wataala yake kafa mutane hujja da su bayan ayoyi na wahayi waɗanda ya aje su a cikin Qur'ani wanda sai mai imani zai bude ya karanta ya gani kai banda waɗannan ayoyin Allah ya kafa mana hujjoji da wasu ayoyin a jikinmu kamar yadda yake sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكن بربك أنه على كل شيء شهيد Allah ce sanurihim ayatina sai mun nuna musu ayoyinmu fil afaqi a sararin duniya wa fi anfusihim da kuma a jikinsu hatta ya tabayyana lahum annahu alhaqu har abu ya fito musu fili su tabbatar da cewa Allah dai gaskiya ne yanzu wanda yake musun samuwar Allah ka tambaye shi wake hudo da rana wake tafiyar da ita wake hudo da wata wake tafiyar da shi wake kawo rana wake kawo dare duk wannan bai isa hujja kan cewa akwai Allah ba waye baka ikon ka haɗi yawo wa ma yayi maka yawun tukuna a cikin bakinka waye yake narka maka abinci in ka ci duk ɗan adam ya san ba shi yake wa kansa wannan ba kai naka shine kai loma amma gargaza lomar a cikin ka ba naka bane baka san maya ake yi ba kai ka shigar da abinci ta baki mai ruwa ruwa ta baki mai tauri tauri ma ta baki ruwa da baki ka sha tuwo da baki ka ci miya da baki ka sha fura da nono duk da baki ka sha su kaga a haɗe amma wa ya raba maka su a cikinka ya fitar da mai taurin ta dubura mai ruwa ruwan kuma ta mafitsara waye ma wannan Allah amma me yasa in adam suke musun samuwar Allah duk da waɗannan hujjoji da yake kafa musu har a jikinsu da haka ubangiji subhanahu da haka Allah yana kafa wa mutane hujjoji da waɗannan abubuwan don ya kure su yanzu a lahira ba wanda ya isa Allah ya ce masa akwai Allah ya musu cikin sauki zai ka da kai zai tambaye ka to wa yake kawo rana wa yake fito da ita wa yake tafi da ita wa yake kaza wa yake kaza dole ko ka ki ko ka so amsa shine Allah to yanzu ya rage me yasa baka bauta masa ba ka yadda da shi waɗannan ayyuka dan me baka yi masa bauta ba ka yadda shi ya halice ka shi ya raya ka yanzu dan adam taki ake sa masa yake girma Allah yake girmar da kai ka san ma lokacin da kake girma ba lokacin da kake girma ba a shawara da kai kuma baka isa ka gane lokacin da wani gaba ta jikinka take ƙara girma ba duk yadda zaka tsira ido ka zira ido ka kalla ka ga yaya gashin jikina yake tsirowa baka isa ka ga lokacin ba yanzu da za a fasa kan ɗan adam a ga a ina aka binne masa sumarsa da take fitowa ba za a gani ba Allah kuma ya binne ta amma ya hana mu ganta kuma shi yake fito da ita ka je wajen mai aski a aske kuma an jima ko kwana ɗaya biyu ta sake fitowa Allah maɗaukin sarki yake mana wannan to da haka duk waɗannan ayoyi ne da hujjoji da dalilai Allah maɗaukin sarki ya sa mana su a jikin mu wanda sun fi karfin mu yi musun su ba mu isa ba domin mun san suna faruwa mun san suna faruwa da wannan su ne ayoyi da Allah yake nuna mana su a duniyance dangane da samuwarsa da nuna mana ikonsa da kuma nuna mana cewa lallai shi kaɗai ne domin duk wannan abin yadda yake gudana a jikina haka yake gudana a jikinka yadda yake gudana a jikin 'yan afirka haka yake gudana a jikin turawa haka yake gudana a jikin larabawa da 'yan Asiya. yadda su ma take fitowa akan ɗan afirka ya aske ta sake fitowa haka ma bature yadda su ma take fitowa akan bature ya aske ta sake fitowa haka take fitowa akan balarabe Allahn da ya haɗa mu akan wannan ɗabi'u so yake ya nuna mana fa shi kaɗai ne domin inda a ce ya bambanta halittar mu ta waɗannan fuskoki da muke ambatawa to da wannan sai ya nuna mana kamar cewa suwa na daban na suwa na daban Allah ƴan Afirka daban Allah Turawa daban Allah Larabawa daban amma da ya haɗe mu akan waɗannan abubuwa ya nuna mana ne cewa shi ɗaya ne domin ga aikin sa ma ya hada mu akan sa ga halittar ma ya hada mu a kanta, bai bambanta mu ba wanda wannan shaida ce akan cewa shi wanda ya halittar ɗaya ne subhanahu wata'ala da haka Allah yake inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin to anan sai Allah yake la ayatin akwai ayoyi ai akwai dalilai da hujjoji da suke nuna samuwar Allah amma fa lil mu'minina ga masu imani me yasa Allah ya keɓance abin ga masu imani saboda masu imani kadai suke amfanuwa da irin waɗannan bayana amma shi wanda yake kafiri duk wannan bayanan da zaka yi masa ba zai fahimta ba ba kuma zai yadda ba yanzu akwai waɗanda suke aqida suke da aqidar cewa kwata kwata ma babu Allah ba su yadda akwai Allah ba duk wannan bayanan duk wannan hujjojin duk wannan gudanar duniyar amma ba su yadda cewa akwai Allah ba sai dai sun ce wai a sama akwai wata natural power wa wani ƙarfi ne kawai ba a sanya yake ba dai a sama kuma na'ura ba za ta iya zuwa ta ɗauko hotonsa ba amma wannan ƙarfin shi yake juya duniya mutanen Japan sun faɗi wannan mutanen Russia sun faɗi wannan sun ce mai juya duniya da aka tambaye su kun ce babu Allah to wa yake fito da rana wa yake kaza wa yake saukar da ruwa wa yake fitar da tsirrai wa yake jujjuya yanayi daga sanyi a koma zafi a koma hunturu a koma bazara sai suka ce akwai natural power alquwwa tabi'iyya ba wata natural power dan ba su karanta ba ne dan ba su da imani ne da sun karanta Kur'ani da sun gano ar-rahmanu alal arshi sawati ubangiji ne ya daidaita akan al'arshi kuma yake gudanar da duniya subhanahu wata'ala da haka ayoyin duk da Allah ya faɗa ba kowa zai amfani da su ba sai mai imani la ayatin lil mu'minin akwai ayoyi amma ga masu imani Allah ya sa mu cikin su sai ya ce me وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وفي خلقكم حتى أتكن هلتكو أي آية أقوي آيوي لفظ وفي خلقكم واو دون واو الأطفني أي وفي, أم وفي خلقكم لآيات لا a cikin halitta kuma ku ‘yan adam la'ayatin akwai waɗansu ayoyin malai ce ai fi khalqi kullin minkum cikin halittar kowanne ɗaya daga cikin ku da Allah ya gudanar shi ma akwai aya abin lura min nutfatin thumma alaqa thumma mudgha ila an sara insanan Allah ya halicci ɗan adam min nutfatin daga digon mani thumma alaqatin sannan gudan jini thumma mudghatin sannan gudan tsoka ila an sara insanin kafin daga baya ya zo ya zama cikakken mutum an gane ko waɗannan matakai da Allah yake bi wajen halittar mutane ya isa ya nuna musu cewa akwai Allah domin ba wani ɗan adam da shi yake biyar da kansa wannan mataki mataki hatta macen da ciki ke jikinta ba ta san lokacin da ake da cikin nata daga mataki kaza zuwa mataki kaza zuwa mataki kaza ba ballantana shi ɗan cikin shi kansa bai san yadda ake haka ba to amma ba wanda yake shakka a yau cewa ɗan adam kan ya zama mutum ya zama ɗigon mani hatta su wanda ba su yarda da Allah ba sun yarda cewa mataki na farko na dan adam yana zama wa mani sannan daga baya a canja shi a rikida shi a mai da shi gudan jini sannan daga baya a canja shi a rikida shi a mai da shi gudan tsoka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cikin hadisin muslim kamar yadda ayoyi da yawa sun yi nuni akan haka yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika ثم يرسل إليه malak فينفق فيه الروح لا ana halittarsa a cikin mahaifiyarsa ya zauna kwana arba'in yana ɗigon mani sannan daga kwana arba'in ya rikida ya koma gudan jini sannan daga gudan jini ya rikida ya koma mudga tsoka wacce bata wuce a sa'a baki a tauna ba nan ma ya kwana arba'in to arba'in arba'in guda uku in ka haɗa ɗari wata uku kenan wata hudu kai wata hudu kenan to daga wannan wata hudun duk a wannan lokacin fa bayi da rai ba a busa masa rai ba baya motsi amma daga baya sai Allah ya turo mala'ika fa yanfuku fihi ruh sai mala'ika ya busa masa rai sai ya fara motsi da musulmi da wanda ba musulmi ba duk sun yarda da cewa wannan mataki dan adam yana bi shi yasa Allah madaukin sarki ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مُعَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ku mutane baki daya muminai da wanda suka ƙi imani wanda suka yadda akwai Allah da wanda ba suka ce babu Allah in kuntum fi raibin min al in kuna kokwantan tashin alkiyama fa inna khalaqnakum min turab to ku sani dai mu mu muka halicce ku tun asali daga daga turbaya Allah yana tuna mana asalin halittar babanmu Annabi Adam domin Adamu shi kadai ne aka halicce shi daga turbaya daka fa inna khalaqnakum mu ne muka halicce ku min turabin daga turbaya to bayan an halicci annabi adamu daga turbaya sauran ƴaƴansa kuma daga me aka halicce su sai ce summa min nutfatin ko kuma daga dugon mani ƴaƴan adamu summa min nutfatin alaqatin sannan bayan dugon mani kuma kuka koma gudan jini summa min mudghatin sannan daga gudan jini kuma kuka koma tsoka an gane ko mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa tsokan nan wata muyi halitta da ita wata mu lalata ta a cikin mahaifar ba za mu halitta da ita ba domin daga wannan lokaci wata matar cikin sai ya bare kaga tsokar ba a yi halitta da ita ba wata kuma daga nan ciki ya ci gaba da girma a busa masa rai a fitar da dukkanin sauran halitta na yan adam a fitar masa da hanci da ido da kunne a yanka masa baki a fitar masa da yan yatsu da komai shine mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa sai Allah madaukakin sarki ce wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma daga nan sai mu ci gaba da aje dan adam a cikin mahaifiyarsa har zuwa wani dan lokaci shine ko dai wata tara ko ƙasa da tara ko ma sama da tara ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan sannan ana nan ana nan sai mu fito da ku kuna yan tayi kuna yan yara ƙanana jirajirai an gane ko shine thumma nukhrijukum tiflan thumma litablugu ashuddakum sannan kuma bayan mun kawo ku duniya a wannan tsari kowa mun ɗeban masa ƙa'ida ta rayuwa da mutuwa wani za ka ga tare za a haife ku da shi kila tagwaye ne wani kila ba tagwaye ba ne amma rana ɗaya aka haife ku kila ma sakan ɗaya kuka zo duniya amma tafiyar ku ba ɗaya ba ce tagwaye sau da dama Hassan sai ya tafi ya bar Usaini tare suka zo amma komawar ba tare za su koma ba wata rana Hassan ɗin da ya fara zuwa shi zai riga Husainin tafiya wata rana kuma Husainin da ya fara zuwa shi zai riga hasan ɗin ma'ana hatta ajalin rayuwa Allah ya tsara shi domin ba ɗan adam bane yake kashe yake mutuwa lokacin da ya ga dama hasali ma duk lokacin da mutuwar mutum ta zo ba a san ransa yake tafiya ba Allah ji kan malam kala rawi a Kano cikin wa'azinsa na raha da ban dariya yace cak mutu yace ai duk wanda ya mutu in ka kalle shi ka san ransa a bace ma'ana ba a san rai ake mutuwa ba to haka Allah ya tsara ajalin mutane wani shi ya haife ka amma kuma kai za ka riga shi mutuwa domin akwai 'ya'yan da suke riga iyayensu mutuwa wani uban ya riga ƴaƴan mutuwa wata uwar ta riga ƴaƴanta mutuwa wata uwar ƴaƴanta su riga ta mutuwa wani zai haifi ƴaƴa goma sha amma duk su mutu su bar shi ma'ana Allah yana nuna mana rayuwar mu fa gaba ɗayanta a tsare take kuma shi ya tsara ta dan ba wanda ya claiming cewa shi ya wannan aikin in ba Allah ba kuma tunda Allah yake faɗan ni ne wannan ni ne wannan an rasa wanda zai fito ya ce ƙarya ne amma har yanzu a kasa sallama masa shine summa litablugu ashuddakum sai Allah ya ce fa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai wanda suke mutuwa kafin su tsufa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri daga cikin ku akwai wanda ba za su tsufa ba sai sun ba za su mutu ba sai sun tsufa tukub sai duniyar ta fita daga jikin su ta fita daga ransu ba sa sha'awata sannan Allah ya dauke su yanzu a 'yan kwanakin baya ana ta postin ɗin hoton wani tsoho ɗan ƙasar indiya shekarar 370 uku da saba'in da wani abu allah allah yake ya mutu mutuwar take. yuraddu ila arzalil umur Allah ya tsawaita rayuwarsa fatan mutuwa yake amma ta ki wani kuwa yana tsaka da ganiyar samartakarsa Duniya ta ne masa daɗi sai carab a ɗauke shi wannan duk aikin waye aikin Allah ne wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umur sai Allah yake likai la ya'lama ba'da ilimin shai'a. abin da yasa muke tsawaita rayuwar wasu waɗansu mu dakatar da rayuwar tasu ba tare da ta yi tsawo ba dan wanda muka ɗauke da wuri kar ya san wasu abubuwa wanda muka tsawaita rayuwar shi kuma ya san wasu abubuwa domin duk wanda ya shekaru arba'in da wanda ya shekara ashirin ya mutu ilimin su ba ɗaya bane ba wanda ya shekara arba'in ya ga abin da wanda ya shekara ashirin bai gani ba to da haka Allah ya ce wannan yana daga cikin hikimomin mu to Allah subhanahu wataala yana fayyace mana wannan sirri na halitta yana fayyace mana wannan na matakan halittar ɗan adam da ya bi da kuma sauran abubuwa don ya nuna mana ayoyinsa don ya gamsar da mu kan cewa lalle fa akwai shi don ya gamsar da mu kan cewa lalle fa shi kaɗai ne don ya gamsar da mu cewa lalle mu yi imani da shi kuma mu bauta masa shine ma'anar wa fi khalqikum ha a cikin halittar ku akwai ayoyi ai wa fi khalqikum ayat cikin halittar kuma akwai ayoyi na waɗannan matakai da Allah yake bi da ku sannan ana nan ana nan mutum bayan ya zo duniya yana shan mama wanda shine kadai abincinsa ana nan ana nan har ya zo maman nan ya wuce matakin shansa ya koma yana cin abinci ana nan ana nan a fara koya masa zama ana nan ana nan ya fara rarrafe ana nan ana nan ya fara kama abu yana miƙewa ana nan ana nan ya rinka tafiya ba tare da ya kama komai ba ana nan ana nan wata ran sai kaga ya falfala a guje ana nan wata ran shi zai ɗauki wani ma bayan da shi ɗaukarsa ake yi ana nan ana nan shi ma ya zo ya haifa ana nan ana nan kuma ya zo ya fara tankwarawa yana tankwarawa ya sake dawowa ya zauna mana yadda aka fare ka a hankali ka tasa ka tasa sannan a zo a dawo da kai a hankali a zaunar da kai shine Allah yace wa laqad khalaqnal insana fi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin kuma yace wa mannu nu'ammirhu nakisu fil khalq duk wanda muka tsawaita rayuwarsa haka za mu rinka rage rayuwarsa da kwalitin jikinsa har sai mun dawo da shi kamar yadda yake wani mai hikima ya ce wa mal illa kal hilali yuwafi tamama shahri thumma yaqibu dan adam in ka ganshi da shi da jinjirin wata suna da kamanceceniya jinjirin wata dan kankani yake fara fitowa ba kowa ke iya ganin sa ba yana nan ya rinka girma ya rinka girma ya rinka girma har ya zo ya cika tab to kuma sai a sake zaizaye shi ana zaizaye shi ana zaizaye shi sai a sake batar da shi a haka mana wata ya saba da rana rana da girmanta take fitowa da girmanta take a faduwa amma wata kaɗan yake fara fitowa sai ya cika sannan a sake dawowa ana zaizaye shi ana zaizaye shi a mai da shi kaɗan sannan a batar da shi to haka ma dan adam kaɗan kaɗan yake farawa sai ya cika sannan a sake rage shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ana nan kuma sai a batar da shi to wannan ita ce fuskar kamanceceniya tsakanin ɗan adam da kuma wata da aka wafi khalqikum lallai cikin halittar ku akwai ayoyi akwai abin ban mamaki sannan wa ma ya bukku da abin da Allah yake watsawa min dabbatin na sauran halittu ai wa khalqi ma yabuffu min da cikin halittar abinda Allah yake ɗaiɗaitawa na sauran halittu shi ma akwai aya ma'ana ba ɗan adam ne kadai abin in ka kalla zaka gane girman Allah ba cikin matakan halitta har sauran dabbobi yanzu dabbobi idan aka ce ka kalli halittar kowace daga cikin su ta baka mamaki ga waɗansu da Allah subhanahu wataala ya bamu misalai da su a cikin alqur'ani misali Allah madaukakin sarki ya ce afala yanzuruna ila al-ibli afala afala yanzuruna shi yanzu 'yan adan ba za su yi duba ba ilal ibili zuwa ga raƙumi kaifa kulikat ya muka yi raƙumi malamai suka ce Allah ya zuba kimiyya da fasaha wajen halittar raƙumi raƙumi yana da bambanci da dabbobi da yawa ta waɗansu fuskoki na ban mamaki na farko ta fuskar juriya ba wata dabba da take rayuwa a cikin ƴan adam da ta kai raƙumi juriya babu ita juriya da dukkan ma'anar juriya juriyar wahala juriyar yunwa juriyar aiki juriyar komai raƙumi yana da wannan baiwar yana daga cikin abubuwan ban mamaki na raƙumi yakan daɗe bai ci abinci ba kuma yakan daɗe bai sha ruwa ba sai ya sati bai ci abinci ba sai ya sati bai sha ruwa ba ko sama da haka idan ya samu dama kuma sai ya ci sai ya sha to sai ya daɗe amma duk wata dabba da ka sani banda raƙumi yanayin cin abincin ta kamar na mutum ne ta ci da safe ta ci da rana ta ci da daddare ko ma ta kwana tana ci tana da bata da juriyar yunwa amma raƙumi yana da juriyar yunwa raƙumi duk abin da ya ci a cikinsa ba duka yake narkewa ba yana da wani safaya tank wani tanki na safaya idan ya sha ruwa ya sha ruwa ya ci abinci sai adana da za a yanka shi a buɗe cikin wannan abincin da ya ci yana nan ba abin da ya taɓa shi za a iya fito da shi wannan ruwan da ya sha a safaya tan yana nan ba abin da ya same shi za a iya fito da shi a sha amfanin wannan tanki reserve da Allah ya wa raƙumi a ciki idan ana tafiya da shi a cikin sahara aka kwana da kwanaki ba a ci ba to sai ya rinka ɗebo wannan abincin da ya aje a cikinsa da ruwan sai ya rinka transfer ɗinsa yana mai da shi cikin cikinsa da haka sai ya dade bai ci abinci ba amma duk wata halitta da ka sani in ta tauna abinci ya wuce bakinta to ya zama kashi in kai ya ga cikinta ba za ka same shi yadda yake ba yanzu dan adam da zai ci abinci minti biyu uku minti biyar in yi amai zaka ka tara abincin ya canja amma shi raƙumi ba haka yake ba sannan duk wata halitta da ka sani idan iska ta taso ko ƙura ta taso ko ruwa ya sauko yana rufe mata ido dan adam yanzu bai isa ana ruwan sama ya daga kai ya kalli sama ba ruwa zai cika masa ido ba zai iya ba in ƙura ta taso dole dan adam ya kare idansa to haka doki doki in ana gudu ma a kansa idan sa rufewa yake shi yasa doki in kana gudu da shi baya gani sai je ya fada wani rami bai sani ba saboda iska tana da tasiri a idan doki amma raƙumi yanzu da ana ruwa ko iska za ta taso zai iya zira idan sa ya kalli rana ko ya kalli sama ko ya kalli iskan nan ba abin da zai masa saboda suka ce Allah ya masa wani natural glass idan iska ta taso ko ruwa ya taso yana da wani gilashi a cikin idansa sai ya sauko da shi wannan gilashin mai leda leda sai ya rufe masa ido duk abin da zai zo sai dai ki wannan gilas din ya tafi amma ba zai taɓa kwaya idansa ba shi yasa shi raƙumi ana tafiya da shi a sahara amma doki ba zai juri tafiyar sahara ba dan in iska ta taso to sai ai makuwa sai ya canja hanya sannan shi raƙumi duk hanyar da ya bi ko shekara ɗari ce a cikin sahara in aka biyo da shi zai sake dawowa ta ita to akwai abubuwa na ban mamaki da raƙumi yake da su shine Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat yanzu ba za su kalli raƙumi ba yadda muka halice shi to wannan raƙumi kenan mu dawo ga kuda kaga raƙumi babba ne cikin halittu ga kuda karami cikin ƙananan halittun da Allah ya yi ubangiji ya ce ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يسلبه Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ba masalun an buga misali fastami'u ulahu ku kasa kunne ku ji me misalin can an yi da babban halitta yanzu za a yi da ƴan karamar halitta sai Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillah ku sani duk wanda kuke bautawa koma bayan Allah lan yakhluqu dhubaban ba za su iya halittar ku da ba yanzu da zaka tara dukkanin masana kimiyya da fasahar duniya na da da na yanzu da wanda za a yi a gaba ka ce su shiga laboratory su maka kuda kadai kwaya ɗaya tak ba za su iya ba Allah kuma yana da nau'i nau'i na kuda guda ɗari takwas bincike ya gano cewa kuda kuda ana da kala kala ɗari takwas a duniya kuma kuda yana da wasu halittu na ban mamaki a jikinsa shi ma na farko yanzu da kadangare zai hau gilas za ka ga ya zame ba zai iya tsayawa ba amma kuda yana hawa gilas tarab yake makalewa suka ce a kafar kuda akwai magnet abin nan eh, eh, eh, mayan karfe duk abin da kuda ya hau zai manne da shi ɗaya kenan sannan kuda suka ce ba ido ɗaya yake da shi ba yana da ido cikin ido cikin ido cikin ido tare da kankantar nan fa da yake da ita sannan kuda wuyansa ya saba da dukkan wani wuya na wata halitta duk wani mai wuya wuyansa in ya juya haka yana makalewa sai ya dawo amma shi kuda wuyansa juyawa yake yadda ka san abin nan boris juyawa yake yi yanzu da zaka kama wuyan kuda ka juya haka baka murde masa wuya ba dawowa zai daidai ka juya dawowa zai daidai to ba wannan ne yafi ban mamaki ba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa in yaslubhum az-zubabu shay'an la yastanqidhuhu min kaga kuda kana ganin ka raina shi ko bai taka kara karya ba to amma ka san abin da ake cewa a Hausa mai ƙarfi sai Allah ya isa to kuda shine mai ƙarfi sai Allah ya isa Allah ya ce duk wani mai ji da isa da ƙarfi a duniya bari mu nuna masa kuda ya fi shi ƙarfi. yanzu ka ɗauki mangwara kana sha idan kuda ya ga dama ya sauka ya tsotsa sai dai kai mai Allah ya isa ba za ka iya kwata ba ya sha na ƙarfi. da tankokin yakin da bama baman da mizail din da komai kuda zai iya wa kowane shugaban ƙasa kwace kuma bai isa a kwato ba mana Allah ya nuna wa mutane gajiya wasu ƙaramar halitta tana iya kwata a wajen ku ba sa iya karɓowa to kuma ku ce za ku ja da Allah wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min duk wani a duniya in kuda ya kwaci wani abu daga hannunsa ya ci abincinsa bai isa ya kwato ba sai Allah madaukakin sarki ya ce da'ufa talib wal matlub hmm. to duk wanda zai bauta wa wani Allah wanda wannan wani Allah kuma kuda ya fi ƙarfinsa sai ka ga rauni kan rauni yanzu kana bautawa wanda kuda ya fi ƙarfinsa ga rauni kan rauni Allah ya ce wa ma qadarullah kadar qadarihi lalle bayi waɗanda suke bautawa wani koma bayan Allah ba su girma Allah girmama wadda ya kamata su girmama shi ba domin inda sun san girman Allah da sun san cewa Allah ya fi ƙarfin ja da shi subhanahu wata'ala to haka Allah subhanahu wata'ala ya buga misali da kudan zuma wancan kuda kowane irin kuda ga wani na ban mamaki na daban shi kuma kudan zuma ubangiji madaukakin sarki yace wa auha rabbuka ila nahli hali. wa auha rabbuka ila nahli an tattakhidhi misalin da Allah ya buga game da kudan zuma shine duk wata halitta da ka sani a duniya kyamar kashinta take yi yanzu dan adam in yayi kashinsa gudun kashin yake shi yayi daga jikinsa abin ya fita amma gudunsa yake to haka kare haka canwa duk wata halitta da ka sani kashinta gudunsa take yi ba ta son kashinta amma kudan zuma shi da kansa yake gina kashinsa kashinsa ne kuma abincinsa ne ba ma shi ba abincinka ne kai ma yanzu kai in aka ce ka ci kashin ka ba za ka ci ba amma gashi kashin zuma kake ci kana jin daɗi kana tanɗe baki mana Allah ba abin da bai iya ba in ya ga dama ya mai da kashi abinci ga na zuma nan ba ko shakka ruwan zuma da muke sha kashin zuma ne da ka Allah ya ce wa auha rabbuka ila nahli ka ne kimsa wa kudan zuma wata dabara yace anittakhizi min aljibali buyutan je kiki samu gida a jikin duwatsu wa min shajari da jikin bishiyoyi wa mimma na da duk abin da 'yan adam suke ginawa yanzu zuma in yazo nan zai iya gidansa a ko ina sai Allah ya ce summa kuli min kulli samarat sannan ki je ki rinka ci daga dukkan kayan itaciya kudan zuma zai sha mangwaro zai ci ayaba zai ci abarba zai ci gwanda zai ci lemo duk waɗannan abincinsa ne shine summa kuli min kulli samarat sai Allah ce fasuliki subula rabbiki zulula ki bi tafarkin da ubangijin ke shirya miki na tsarin rayuwa sai Allah ya ce yakhruju min butuniha daga cikinta kuma yake fitowa ne sharabun wani abin sha muktalifun alwanuhu wanda launin sa ya bambanta da juna zuma akwai farar saka akwai bakar saka akwai kaza akwai kaza muktalifun alwanuhu sai Allah ya ce fihi shifa'un linnas wannan abin da ke fitowa daga jikin zuma a matsayin kashi Shi ne kuma warakan mutane ma'ana sinadari ne na magani ita me ita zuma da haka wannan misali ne cikin halittu daban-daban da Allah ya ta bugawa a cikin alkur'ani da haka a cikin halittar dan adam akwai abubuwan da za su nuna girman Allah da isarsa a cikin halittar sauran dabbobi akwai abin da zai nuna maka girman Allah da kuma kaɗaitaka sarautarsa shine yace wa ma basta ko ma yabsu min dabbatin da abin da Allah yake yadawa a duniya na daga dabba malai ce hiya ma yadubbu alal ardi shine duk abin da ke diddike a ban kasa minan nas na daga mutane wa ghairihim da mawanin su ayatin shi ma akwai ayoyi min kauniha tamshi bi nizamin ta yadda su ma suna rayuwa bisa ga tsari wajtima'in da kuma society su ma nasu na kulli jinsin kowane jinsi li ga yan uwansa domin Allah yake wa ma min dabbatin fil ardi illa wa ma min ولا طائر وما من دابة في الأرض ولا Allah ce babu wata dabba ko wani tsuntsu a sama face al'umma ne kamaku yanzu idan ana baka labari na tsarin rayuwar tururuwai sai ka ce ƙarya ne amma kuma tabbas haka ne yanzu tururuwa da kake gani akwai sojoji a cikin tururuwai akwai 'yan sanda akwai likitoci akwai sarakuna tururuwa wannan da kake ganin ta akwai wanda suke zuwa su yaki suna yaki ka karanta suratun naml ka sha mamaki lokacin da annabi sulaiman yake tafiya ya zo garin tururuwai wata tururuwa ita ce sarauniya a garin sai shela sai announcement qalat namlatun ya ayyuhan naml idan ana gaya masa irin waɗannan abubuwan sai rinka ganin kamar anya kuwa yanzu a ce da kai sauro ɗin nan da kake gani akwai auratayya a cikin sauro akwai uba akwai ɗa akwai ƴaƴa akwai mata akwai mai gida akwai yara duk a sauro sai ka rinka ganin kamar abin wasa tururuwa akwai sojoji akwai yan sanda akwai likitoci sai ka ce a wace jami'a suka yi karatu jami'ar tururuwai <laughs> kai ne baka yi karatu a jami'an mutane ba amma su da jami'ar su kuma suna karatu a tasu jami'ar har ɗayan yana rashin lafiya su yi masa operation duk bincike ya tabbatar da wannan haka ka je ka samu masanin zoology likitocin da suka san ɗabi'u na dabbobi in suna baka labarin su zaka sha mamaki yanzu idan aka rinka baka labarin dabbobin dawa zaki ɗabi'unsa na karamci da ban mamaki sai ka sha mamaki zaki kaga kallon mugu kawai muke masa amma zaki ba mugu bane ba mabarnaci bane zaki in dai kaga yayi farauta yunwa yake ji in baya jin yunwa dabbobi kanana sai su kuwa akan sa baya taba su kuma zaki yana da izzun nafsi ma'ana yana da ji da isa sarki ne shi ko adawa fadanci ake masa zaki baya cin dabbar da ba shi ya kashe ba duk yunwa in za ta kashe zaki in dai ya ga dabba in ba shi ya kashe ba baya cin mushe sai dai shi ya kashe to irin waɗannan abubuwa na ɗabi'un dabbobi da Allah ya zuba za ka sha mamaki ka je ka kalli fim na dabbobin dawa irin yadda suke rayuwa da yadda ake ɗauko hotonsu da sauransu da sauransu daga cikinsu akwai waɗanda suke da wasu ɗabi'u irin na mutane zai baka mamaki ɗabi'unsu sun yi kama da na mutane daga cikinsu akwai waɗanda suke yin abubuwan da mutane ke iya yi yanzu ko ka san cewa akwai cikin tsuntsaye waɗanda suke leƙen asiri sss ne cia ne ko cia ta amerika tana amfani da wasu tsuntsaye a duniya wajen ta ɗauko musu rahoto wajen da ɗan adam ba zai iya zuwa ba dabba sai ta je ta gano kuma ba fa yanzu ba tun a da can tun a da mutanen da suna da wannan kimiyya da fasahar da suka gano dabbobi iri kaza da kaza da kaza suna da abun ban mamaki yanzu a gaya maka cewa a tarihin duniya waye koya wa dan adam in ya mutu ya binne shahu abin nan ne hankaka ne asalin lokacin da aka fara samun gawa a duniya ta mutane ɗaya ɗan annabi adamu ya kashe ɗan uwansa kasa yadda zai binne shi yayi da Allah yake so ya nuna masa hankaka shi ya koya wa ɗan adam yadda ake kabari ليلة أعجبت أن أكون ka gani fa ba'atha Allahu guraban sai Allah ya turo wani hankaka ya bahasu fil ardi yana ta yawo a ban kasa ko yana tono a ƙasa li yuriyahu dan ya nuna wa ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adam wanda ya kashe dan uwansa kaifa yuwari sau'ata akhihi yadda zai yi ya rabu da gawar dan uwansa shine ta hanyar tona kasa da jansa da binne shi yana gani sai ce ah da kuma yayi kisan kan amma gawar ta zame masa kaya ya rasa ina zai kai ta yana ta yawo da ita da hankaka ya zo ya kashe dan uwansa ya tona kasa ya binne sai dan adam ya gani ya ce a ah, ashe man haka ake ya wailata kai cona na iya kashe rai amma ban san yadda zan rabu da gawa ba ina ma dai a ce na kasance irin wannan hankakan tun a farko in gane yadda zan rabu da gawa dan uwana da ban sha wahala da shi ba to kaga waɗannan abubuwa duk suna nuna mana ayoyin Allah cikin dabbobi ayoyin Allah cikin halitta ayoyin Allah cikin dukkanin wani mai rai da haka shine mala yake cewa abin nufi min kauniha tamshi bi nizam dukkan halittu da dabbobi da tsuntsaye da kwari da kuke gani suna tafiya ne da tsari Wajitima kuma suna da society suna da zamantakewa irin nasu yadda suke tsarin iyali da tsarin gari da tsarin unguwanni da masarautu da kasuwanni da komai domin Allah ya ce illa umamun amsalukum su ma al'umomi ne kamar kuma kamar yadda a cikin ƴan adam akwai kabilu kabilu a cikin halittu sauran ma akwai kabilu kabilu yanzu hankaka kabila kabila ne iri iri ne karnuka kabila kabila ne iri iri ne to haka yan adam kabila kabila ne jama'a jama'a iri iri to haka su ma suke kullu jinsin li nafsihi kowane jinsi da shi da yan uwansa ubangiji ya ce li qaumin yuqinun amma waɗannan ayoyin sai ga mutane masu yaqini bi ahkamillahi wa hikmati wanda suka yadda da cewa Allah yana da hukunce hukunce kuma yana da hikima mu cika aya daya waqtilafil layli wan nahari wa ma ta'ala ya ce waqtilaful layli wan nahari da sassabawar dare da wuni ai wa fi layli wan nahar haka cikin sassabawar dare da wuni shima akwai aya domin dare yakan zo a awoyinsa wuni ma ya zo a awoyinsa ba yadda za a yi dare ya zo a awoyin wuni ko wuni ya zo a awoyin dare wannan sassabawar da suke yi bisa ga ka'ida tunda Allah ya halicci duniya ba a taɓa samun matsala ba Shima babbar aya ce malai ce zahabuhuma shine tafiyarsu wa maji'uhuma da dawowarsu wa ma anzalallahu minas sama da abin da Allah ya saukar na sama min rizqin na daga arziki mala yace shi ne ruwan sama li'annahu sababur rizqi domin ruwan sama shine sababin dukkan wani arziki fa ya bihil arda Allah ya raye kasa bihi da sababin saukarsa ba da mautiha bayan mutuwarta wa tasrifir riyahi haka nan caccanjawar iska wani lokaci kaga iska tana kadowa daga gabas wani lokaci kuma kaga tana kadowa daga kudu wani lokaci kaga tana kadowa daga arewa wa ke caccanja mata wannan darashin din Allah ne shi yasa akwai addabur akwai ashamal akwai aljanub iskar da take tahowa daga gabas sunanta daban wacce take tahowa daga kudu sunanta daban wacce take tahowa daga arewa sunanta daban daka wannan duk aikin Allah ne kuma ayoyi ne malai ce taqlibuha jujjuyata marra januban wani lokaci ta kudu wa marra shamalan wani lokaci ta arewa wa barida wani lokaci ka jita da sanyi wa harra wani lokaci ka jita da zafi duk wannan ayatun ayoyi ne liqaumin yaqilun ga mutanen da suke hankalta ad-dalila dalilai fa yu'minun su ba da gaskiya da haka waɗannan abubuwa dukkaninsu da Allah ya faɗa a nan guda shida in ka bi daki daki da ayoyi ne malamai suka ce na farko halittar sama da ƙasa na biyu halittar mutane na uku halittar dabbobi na hudu canjawar dare da wuni na biyar saukar ruwan sama na shida rayar da ƙasa bayan mutuwata da kuma bugawar iska waɗannan abubuwa guda shida da Allah ya faɗe su a nan cikin ayoyi guda hudu ya dunkule su a aya ɗaya cikin suratul baqara Allah ce inna fi ikhtilafil layli wan nahari واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما يروي وما أنزل الله وما haka idan ka ɗauki wannan aya ta cikin suratul bakara ka bi ta daki daki zaka ga duk abin da aka faɗa a nan ba wanda ba a faɗa a cikin ta ba khalqi samawati wal ard ittilafi al-layl wan nahar tasrifi riya sahabi al-musakkar wa ma uh, minni wa ittilafi al-layl wan wa ma anzala Allah min as-sama'i mimma al-ard wa bassa fiha min kulli dabba duk a ƙarshe sai Allah ya ce la ayatin liqaumin yaqilun ayoyi ne ga mutane masu hankali anan ya kasa a farko yace ayatul liqaumin yu'minun ayatul liqaumin yuqinun karshe kuma ayatul liqaumin yaqilun Allah ka sa mu cikin bayi masu imani ka sa mu cikin bayi masu hankali masu yin imani da dukkan abin da Allah subhanahu wataala yake bukatar mu imani da shi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, dan ma ba wata shawara ta yi kuma Allah ta gobe amma akwai tambaya za mu yi kanta kura ɗaya ne insha Allah tambaya ta farko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai aka Kallahu ni ne Allah ya bani mukami a gwamnati sanadiyan siyasa da aka zaɓe ni kuma ni ina dawa ahlus sunna ne to kuma shi ina taimaka ma in zai taimako ko ko zan ba da aiki zai iya ba da kiristoci da musulmi iri guda ko koya za ne don duka suka zaɓe ni gaba ɗaya eh wannan shine adalci adalci idan an zaɓe ka a gwamnati irin ta Najeriya shine kowa ka ba shi kasansa kowa ka ba shi aiki domin addinin musulunci ba addinin zalunci ba ne ba ubangiji subhanahu wataala ya ce mai adalci adalci shine kusa da tsoron Allah kuma adalci ko ga mai ka dole kai masa adalci yahudawa Allah ya tabbatar mana da cewa su suka kowa musulmi a duniya la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku zaka samu mafi tsananin kiyayya da gaba ga musulmi sune yahudawa daga su kuma sai sauran maguzawa to amma tare da haka yahudawa Allah ya ce da annabi lalle in za ka yi musu hukunci kai musu adalci fa in ja'uka fa hukum bainahum aw arid anhum wa in turid anhum falan yadurruka shay'a وإن هكمت فهكم بينهم بالقسط إن الله يحب المفسدين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين Allah ya ce dan me za su rinka kawo maka ƙara alhalin ga littafin attaura a hannunsu ai shi ma akwai hukuncin Allah su yi hukunci da shi mana to amma da yake su da kansu sun san sun lallata attaurar sun shigar da son zuciya idan rigima ta haɗa su da junansu suna son yi musu adalci sai su taho gaban annabi sai Allah ya ce to fa in jawuka in dai suka zo wajenka fa kun bainahum aw a'rid anhum in kaga dama kai musu hukunci in kaga dama ka kori karar amma wa in hakamta bain wa in tahkum wa in tahabka hakamta fa kun bainahum bil qist in ko za ka yi musu hukunci to ka tabbatar za ka yi musu adalci inna Allah yuhibbul muqsitin dan Allah yana son masu adalci wata rana wani musulmi ya je sata da aka zo ana bincike a Madina sai ya ɗauki kayan sata sai ya jefa gidan wani ba Yahudi da aka zo ana bincike shi ba yahudan bai san an jeho masa kayan sata ba sai aka kama gidan ba yahudan da kayan sata to shikenan shi wannan musulmin sai kokarin ya zo wajen annabi yayi ziga ya nuna cewa ai ba yahudan ne ya satar alhalin kuma ba yahude bai yi sata ba take Allah ya saukar da wahayi cewa wannan musulmi shi ya sata kuma a faɗi gaskiya kuma a tabbatarwa da ba yahude adalci ubangiji subhanahu wataala ya ce inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasu bima araka Allah wa la takul na kasima. khasima ahir kada ka goyi bayan maha'inta dan suna tare da kai suka ce su basu laifi ba wanda baya tare da kai ka kaka ba masa laifi Allah baya son haka wata rana sayyidina Ali ya yadda rigarsa wani bayahude ya tsinta sai aka je gaban sai sayyidina Ali ya ga bayahudan ya sako rigar sai ya ce kai bayahude wannan riga ta ce yace ba rigar ka bace shikenan sai suka tafi kara kotu gaban Shuraihul Qadi alkali shuraihu babban alkali na farko wanda aka fara yi a daular musulunci a zamanin sayyidina ali a iraki aka je gabansa sai shi wannan alkali ya ce to yanzu kai ba yahude waye shaida ka cewa riga ta ka ce ce yau shaida ba gata a jikina ba aka ce to kai kuma amirul muminin shugaban kasa fa shi yake biyan sa albashi amma ya tsayar da shi a gabansa ya ce to kai kuma abul hasan menene shaidar ka kan cewa riga ta kace sai ce shaida na shine ɗana alhassan sai alkali ya ce a aya ka'idar musulunci ɗa baya shaidar goyon baya ga babansa ka kawo mana wani shaida in kana da shi sai ce bani da shi sai ce to shikenan riga ta bai yahude ce har an fito waje ba yahudan na ya ce kai wannan wani irin addini ne shugaban ƙasa na kolin koli a tsayar da shi a gaban kotu da wani mutumin da ake ganin maƙiyi ne abokin gaba ne ɗan adawa ne kuma har a bawa ɗan adawa makiyin gaskiya a hana shugaban ƙasa gaskiya ya ce wannan addini addinin gaskiya ne na yadda wannan shine addinin adalci da haka ya koma da kansa ya ce, wallahi rigar nan ba ta bace tsinta nayi riga ta Aliyu ce kuma na yadda da wannan addini ya yi kalmar shahada da haka shi adalci kullum daraja da girma da martaba yake wa mutum kuma zai sa waɗanda ba su san addinin ka ba ba su fahimce shi ba suke masa mummuna fahimta su gane cewa wannan shine addinin daidai shi yasa mu kullun ahli sunna a Najeriya ba ma cewa a danna haƙƙin wani a bamu abinda muke cewa shine a bawa kowa haƙƙinsa ko kafiri ne amma mu ma a bamu mu. to amma sau da dama a wasu lokuta rashin adalcin da ake mana mu sai a hana mu namu haƙƙin duk da mu ba mu ce a hana namu a ba wani ba ko a hana na wani a ba mu ba da dai adalci shine abin da ya tsayar da sama da ƙasa Tun da 'yan Najeriya suka zaɓe ka a ƙarƙashin dokan Najeriya kan cewa za ka yi adalci to ka yi adalci ko da ba dokar Najeriya ba addinin musulunci ya yi umarni da a yi adalci to amma ya kamata mu fahimci me adalci sau da dama waɗansu daga cikin mutanenmu in aka ce adalci adalci sai su zama conservatives masu ra'ayin riƙau ba sa fahimtar me adalcin adalci shine ka yi dokokin da ka bi ka'idojin da ba su saba wa Allah ba me ka'idojin da ba su saba wa Allah ba yanzu kaga za wani zai iya ce maka to ai doka ta ba wa kowane dan ƙasa dama yayi abin da ya ga dama shi shikenan sai a bar kafirai su ta shan giya a garin musulmi su ta karuwanci a garin musulmi haka doka ta ce ba inda doka ta ce haka dokar Najeriya duk da ta ba kowa yancin sa amma ta ce a mutunta addinin yan wajen da ake rayuwa a wajen su ba a yadda ba ka zo kasar musulmi tsakiyar garinsu ka ce za ka sha musu giya bayan addininsu ya hana wannan in kai haka ka ci mutuncin addininsu ka keta musu alfarma ka zo tsakiyar garin musulmi ka ce za ka gina coci ka keta alfarmarsu ka ci mutuncinsu musulmi ma bai isa ya tashi je tsakiyar kafirai ya ce zai gina masallaci ba su sai su rinka hana mu gina masallatai a garuruwansu mu kuma wasu wawaye marasa fahimta a cikinmu sai su ce wai adalci ne wai su a basu su gina mana coci a tsakiyar gidajenmu wannan ba shi adalci ba haka adalci yake nufi ba adalci inda suke da yawa a ba su damar su yi addinin su kuma su gina dakin addinin su inda muke da yawa a ba mu damar mu addinin mu kuma mu gina ɗakunan addinin mu takalar faɗa ce wani ya je wajen wasu ya ce zai yi haka da haka mu fahimci wannan a matsayin adalci sannan waɗansu suna rashin fahimtar me adalci yanzu a jihohin da musulmi ke da tasiri ko musulmi ne 100% sai ka je ka tarar a manya-manyan kujeru na gwamnatin jiha amma akwai waɗanda ba musulmi ba amma idan ka ketara jihohinsu masinja ba za ka samu suna ba mu ba a can wannan shine adalci wannan ba shine adalci ba akwai jihohin da musulmi bai isa ya mallaki rumfa kasuwa ba rumfa da kuɗinka wallahi ba za su baka ba bahaushe amma mu a wajajenmu muna kyale su suna haka to shin wannan adalci ne wannan ba adalci bane dolanci ne wannan dolanci ne domin wannan ba shine tsarin federalism ba sannan a duk abin da gwamnatin tarayya ta raba na kaso na albarkatun ƙasa to kowa a tsare masa nasa yanzu za ka tarar jami'o'i da ake ginawa a arewacin Najeriya da a kudancin Najeriya kowace jiha da aka gina jami'a a cikinta sai an bata kwatarta in jiha a ɗauki mutum kaza amma sai ka tarar wasu maha'inta a cikin mu sai su ɗebo haƙƙin mu sai su rinka gayyato waɗanda ba musulmi ba suna basu su kice kwatocinsu a jihohinsu kuma su taho jihohinmu. ƴaƴanmu ba su isa su je su nemi admission a jihohinsu ba amma su a jihohin mu sun yi kaka gida kan kan muke da su 50-50 a wasu jami'o'in namu ma wallahi sun fi mu yawa sai kaga za a ɗauki aikin soja su baka isa ka je ƙasarsu ka samu indijin ɗinsu ka fito a wajensu ba amma su sai su taho arewa a musu indijin namu suna amsa sunayenmu suna ci da gumunmu kuma in an yi magana duk masu imana wannan zagon ƙasan su ce wai adalci to wannan ba adalci bane ha'inci ne abin da yake adalci shine duk abin da aka raba na kasan kasa a basu nasu a bamu namu in an rasa namu a nemo za a samu duk kwata-kwata na aikin federal da aka ware wa kowace jiha a bata kayanta amma kar a yadda dan wani jiha ya rinka tsallakowa yana ci alhalin addinin sa daban da 'yan jihar al'adarsa daban kabilarsa daban bal ma haushinsu yake ji kuma yana cin arzikinsu da haka mu waye akan irin wannan idan muka koma baya a tarihi za mu ga manyanmu ba haka suka rayu ba shi yasa al'umman mu ta daga saddauna Allah ya ji kansa da rahama za ka sha mamakin abubuwa na kishi da saddauna ya yi yan kudu sun yi sama da shekara ɗari biyu suna karatun boko kafin mu fara da haka sun mana nisa sai da aka samu furofesosi a cikinsu amma a cikin a arewa babu mai digiri ɗaya amma su suna da furofesoshi saboda sun daɗe suna karatun boko amma duk da haka da aka zo aka haɗa kudu da arewa aka yi amalgamation aka cakuɗa mu da su to kaga dole a bamu haƙƙin mu a ba su haƙƙin su idan aka zo ma'aikata sai kaga an samu babban ma'aikaci oga a cikin ofis amma ɗan arewa a ofisin fa a sa ake a ƙarinsa amma kuma shi ma sun ne saddauna yana kai ziyara ma'aikatu na gwamnati idan ya je ma'aikata ya tarar da oga a cikin ofis wani john ne ko giduwan daga kudu in ya ga a kofar ofis ɗin kuma wani malam Ahmadu ne ko malam Talle sai ce ya naga haka a arewa a garin musulmi sai a ce masa ranka ya dade. to ai shi John shi yayi karatu shi Muhammadu bai yi karatu ba sai ce ku ɗauko kujerarsa ku haɗa su a teburi a ciki su zauna tare dan me Muhammadu zai gadin kofa John yana ciki in aka ce bai yi karatu ba sai ce shi koya mai zaman da ake na ofis ya rinka koya mai sai aka ce da shi to ai ranka ya dade bai da takarda shi wancan yana da certificate yace shi ya gan mai da haka manyan mu suka samu dagawa akwai manya manyan generals na soja da muke da su a Najeriya a arewa wanda lokacin da aka tura su a dauke su aikin soja tsawon su bai kai ba suka zo suka gaya wa Saddauna yace a je a ce musu ahmadu ya ce a hada da tsawon su a kara musu idan Saddauna ya je ma'aikata ya ga list waɗanda ba musulmi ba duk a sama musulmin a ƙasa waɗancan su ne furofesoci su ne daktoci su ne kaza sai ce ya naga haka sai a ce eh ai haka tsarin yake ai waɗannan su ne manya sai ce a'a haka dai kuka rubuta takardar in an juya ta haka fa sai juya to wannan shine kishi da wannan al'ummar mu ta daga inda a ce waɗanda saddauna ya wa irin wannan su ma sun ɗora daga inda ya basu wallahi yanzu da ba haka muke ba da ba a bar mu a baya ba waye yake da shaida ce yake da shakka cewa Saddauna ba dan kishin kasa bane babu mai shakka wannan ainihin dan kishin kasa ma kenan wanda akan kishin kasa suka rasa rayuwarsu Saddauna ya san za a kashe shi zai iya guduwa amma da ya gudu ya bar sa ya bar al'ummarsa cikin takaici gwanda ya rasa ransa Daka ina irin yan saddauna a cikin irin saddaunoni a cikin yan bokon mu a yau ina irin su saddauna a cikin yan siyasan mu a yau wannan shine abin da ya zama kalubale akan mu matasa wanda suke karatun boko da wanda suka shiga siyasa mu shiga da kishi kishin kasan mu kishin al'umma mu kishin bangaren mu an ce fa da aka zo za a yi mitin din hada kasa ɗaya daga cikin manyan kudi yake cewa saddauna to yanzu ya kamata mu manta da bambancin addini bambancin kabila bambancin kasa mu zo mu hada kasa yace a'a yanzu ya kamata mu san muna da bambancin addini muna da bambancin kabila muna da bambancin ƙasa kowa ya ya kwatarwa al'ummarsa haka yake gaya musu baya ɓoyewa amma yau zaka tarar mutum ya ɗaure ciki ya yi kaza baya sa riga babban riga shi bature ne shi kaza kaza kaza bai iya sa hula ba alhalin a ƙasar hausa aka haife shi wai shi bature ne saddauna ka taɓa ganin hotonsa da court ba kuma za ka taɓa gani ba amadu ko gidan sarauniyar ingila zai je da rawaninsa da rawaninsa da babban rigarsa amma kai ka san ƙarya kake yau ko a turawa masu iya turancin su saddauna sai wani da wani masu iya turancin su tafawa balewa ko a turawa sai wani da wani ba wai a kasar Hausa ba ko a kasar Afirka ba a cikin turawan ma wanda zai yi turanci ba saddauna yayi je turanci tafawa balewa yayi wallahi sai wani da wani domin sun kwankwaɗi turanci tun ba a sirka shi an mai da shi farau-farau ba tun yana kin durmo bai zama tsala ba to amma tare da haka turanci bai cire musu kishin ƙasarsu ba bai cire musu kishin al'ummarsu ba bai cire musu kishin addininsu ba amma yau turancin naka da bai wuce cikin cokali ba ka manta da al'ummarka ka manta da addininka ka manta da ƙabilarka, ka manta daga ina ka fito wannan abin takaici ne Allah madaukakin sarki ya sa mu gane da haka shi wannan dan uwa muna kiransa zuwa ga adalci amma adalci da ma'anarsa ta addini da kuma ma'anarsa ta tsarin federalism Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon banta